a sakamakon gardamar da ta barke tsakanin jam'iyyun da ke mulki da waɗanda ke adawa a yayin wani taron majalisar tantauna al'amuran siyasa wato sai ndp ne shugaban wannan majalisa prime minister birjira fini ya buƙaci kotun da ake kira conseil d'etat ta fayyace matsayin doka a kan wa'adin na kansiloli da magardan gari kimanin 265 ganin cewa har yanzu babu alamar shirya zaben da zai ba da damar maye guraben waɗanda suka shafa shekaru biyar suna mulkin al'ummomin karkara yanzu dai kotun ta ce bisa la'akari da cewa ba ɗaya rana magadan garin suka fara aiki a hukunce ba wato ya danganta daga wannan kwamin zuwa waccan saboda haka wa'adin mulkinsu zai kammala daga ranar 17 zuwa 25 ga watan nan na fabrairu dalili kenan da 'yan adawa irin su rabilu alhaji kane na mnsd nasara ke murnar wannan shawara ta ta. wannan kotun yanzu alhamdulillah ta haidu sakamakonta ta ce a'a lokacin da wa'adin su ya fara lokacin da juju shari'a ta ce eh, ga nan kun zama kansila ba da da aka rantsar da su ba ka gani shari'a ta ba mu gaskiya sai mu ce alhamdulillah ko da yake mu abin bai ba mu mamaki an ga mutanen suna da karamcin sanin doka lalle ba su aiki doka amma kuma suna da karamcin sanin ta tunda abu ne a rubuce ga nan na ƙasa ne kinan karantawa ne za ka gani ba ra'ayi bane ana zancen doka babu ra'ayi bace ake babu zancen ra'ayi mu ba ra'ayin mu bane maka muka ce ga doka ta ce ayi ku karanta ku haka ne ba haka nan bane suka ki karantawa ko ko suka rihe ido ne yanzu ka gani an hiddo sakamako an tare da jujiyar rantsar da su ya ce irin nan sun zama yan kansila ranar ne wa'adin sa fara kuma an lokacin ya zo ran nan za karewa ba lokacin da aka rantsar da su ba su fara aiki. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na ganin akwai buƙatar wa kansilolin da shugabannin su wa'adi domin riƙon ƙwarya har zuwa lokacin da za a gudanar da zaben sabbin wakilai in ji Abubakar Sabo. Kasan su ƙya adawa sun yi ta abin gane na a fara zaben kansila dama. Wannan magana yanzu an shige ta yanzu zaben da aka dibi wata nawa na ya kamata a basu. mu samu damar yin zaɓe tun da rabin tura eh, fevrier don 23 ga wannan watan ba iya aji takardu sai a hankuri a kara musu ɗan gelolon yanzu babban matsalar da gare mu ni ga warni ganin ga kamar in an ba da wata shida abin yana zama cikin damana da wuya a ce ai zaɓe cikin nijar dai cikin watan ut sanarwar kotun ta ta ta zo ne a wani lokacin da bangarorin siyasar ta nijar suka bukaci gwamnatin kasar ta samar musu alhormar hukumar zaɓe ta ƙasa seni domin ta ɗage zaben ƙananan hukumomi daga ranar tara ga watan mayun 2016 zuwa ƙarshen shekara saboda dalilai na rashin shirya wannan zaɓe in ji su. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.